Muryar Amurka ke magana daga gundumar Columbia a babban birnin tarayyar Amurka a kan mita 25,31 da kuma 49. Masu sauraron ma jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye ta gidajen rediyo masu zaman kansu, rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad FM da kuma dalol FM. sai kuma tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. za kuma iya kama mu ta Alfa rediyo da ke kuma a kasar Ghana. Ana kuma iya kama shirye-shiryenmu da suka gabata ko kuma kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. sauraro barkanku da wannan dare na yau talata 24 ga watan Disambar shekara ta 2019. Yusuf Aliyu ne tare da Hadiza Kyari da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington DC kai tsaye muke gabatar muku da shirye-shiryen namu. Bayan labaran duniya za ku ji rahoto na musamman akan kuɗin bai ɗaya da ƙasashen Afirka yammacin Afirka ke ƙoƙarin ganin sun fara amfani da su. Daga bisani za mu kawo muku sauran rahotanni da muke ɗauke da su. musamman ma ganin cewar a gobe ake sa ran bikin kirsimeti a faɗin duniya muna da rahoto daga jamhuriyar Nijar. za kuma mu so mu ji ra'ayoyinku wanda muke so mu jiya kuke gudanar da shirye-shiryen bukin sallar kirsimeti kana kuma muna da wata tsaraba da gwamnatin tarayyar najeriya ta zo da shi wanda shi ma za mu so ku ba mu ra'ayinku lambar dai kamar kullum ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma duk kafin nan sai a gyara zama don jin halin da duniyar ta wuni. Jama'a Assalamu alaikum. Jami'ai a Afghanistan sun ce 'yan tawayen Taliban sun kai hari a wani sansanin soji da ke arewacin lardin Balk. inda suka kashe sojoji afghanistan kalla bakwai baya ga wasu shida kuma da suka raunata yau dinnan talata ma'aikatan tsaron kasar afghanistan da ke birnin kabul ta ce wannan harin wanda aka kai da tsakar dare an auna shi ne kan wani sansanin sojin da ke lardin daulat abad wanda ke samun kariya daga gamayyar sojojin afghanistan da jami'ai daga cibiyar leƙen asiri na eh, tsaron ƙasa to sai dai shi kuma hakimin gundumar mai suna muhammad yusuf an ce shi cewa ya yi sojojin afghanistan da suka mutu a hari na taliban sun kai akalla goma sha biyar a nasa bangaren kuma mai magana da yawon kungiyar ta taliban zabihullah mujahid cewa ya yi mayakansu sun kashe jami'an tsaro afghanistan ashirin so kuma damke wasu guda uku kafin suka yi kaca-kaca da sansanin suka kuma kwato kayan yaƙi da ke wurin ma'aikatar ah, harkokin wajen amurka ta janye ah, jakadar amurka a zambia bayan da ya yi ah, matukar caccakar wannan kasa ta kudancin afirka saboda jefa wani dan luwaɗi kurkuku da ya yi shugaban kasar zambia din edgar lungu ya ce shi fa yanzu baya ma so ya yi aiki da wannan jakadan amurka din mai suna daniel foot don haka sai ma'aikatar harkokin wajen amurka ta ce yanzu aikin shi wannan jakadan ba mai yiwa ba ne saboda yadda shugaban kasar zambia ke daukar al'amarin har yanzu dai kasar ta zambia bata ce komai ba game da janye jakada foot da aka yi kasar na samun tallafin miliyoyin daloli daga amurka a kowace shekara to labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington dc sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres na kiran da a tsaigata wuta a yakin da ake yi a arewa maso yammacin syria inda wani farmakin da sojojin gwamnati suka kai da ya raba dubban mutane da mahallansu a satin da ya gabata wani mai magana da yawon guterres jiya litinin ya ce shi fa ya firgita da irin wannan gagarumin matakin soji da aka ɗauka da kuma rahotannin da ke nuna cewa ana ta kai hare-hare kan hanyoyin da aka ware don jigilar farar hula da ke tserewa daga arewa zuwa tudun mun tsira gwamnatin syria so take ta sake kwato lardin idlib wanda shine wuri ɗaya kawai da ya rage a hannun 'yan tawaye sanadiyar eh, yakin basasa da aka fara tun a shekarar 2011 mutane miliyan uku ne ke zaune a adlib ciki har da wasu da dama da suka kaura zuwa wurin bayan sun tsere ma tashe-tashen hankula a wasu sassan kasar kasar china ta yi ganawa ta bai uku da koriya ta kudu da kuma japan a yau dinnan talata da zumar gabatar da manufa ta bai daya eh, ta ta tunkara sake dawowa da halin tsokana da koriya ta arewa ta yi Firimiya uh, Lee Kyung Kang na China ya marabci shugaban Koriya ta kudu Moon Jae-in da kuma Firaministan Japan Shinzo Abe a birnin Chengdu da ke kudancin kasar. gaida Hadiza Kyari da labaran duniya daga nan Washington DC. Daga labaran duniya bari mu shiga taskar rahotanni. Tun bayan wata sanarwa da shugabannin kasashen Afirka ta yamma suka fitar na cimma matsaya a kan fara amfani da wani kuɗin bai ɗaya da ake kira ECO, wanda za a fara amfani da shi nan ba da jimawa ba wasu na ganin cewar wannan wata sabuwar hanya ce ta kawo bautar da 'yan kasashen afirka a wannan karni na 21 sule mummuni barma ya muna wannan rahoton a ƙarƙashin wannan ƙudiri da shugaba tara ya ayyana a yayin taron manema labarai na haɗin gwiwa da emmanuel macron na faransa ƙasashe takwas na yammacin afirka renan faransa mambobin ƙungiyar iomowa sun yanke shawarar jingine takardar kuɗi ta sefa daga watan yulin baɗi domin su mu amfani da takardar eco wace ainihi kungiyar ecowas ce ke jagorantar shirin samar da ita matakin da masana tattalin arziki irin su dr soli abdullahi ke ganin sa tamkar wani zagon kasa ita shi ita ke yin zagon kasa tana hanawa saboda akwai kasashe yawa kamar kasa goma sha uku cikin kasa goma sha bakwai dukkan su shi suke bi shi take sarrafa ta hiyar tattalin arzikinsu sai zaman zamanto kenan shi in ta bari aka bugu wannan eco ga yadda ake son a tsara shi to ita ƙaryar ta ƙare shi yasa ta ce to yanzu game da wannan na cewa ba a na kudin horon shi ya ne horon za ta yi ta hudu min wata hanya kuma wadda za ta cewa na bar ku amma ina hangen ku wannan sabon tsarin da shugaban na Cote d'Ivoire ke shirin shimfiɗawa na iya zama barazana ga sha'anin tattalin arzikin nahiyar Afirka baki ɗaya in ji Abdulkadir Isa Usman na ƙungiyar masu kyamar takardar kuɗin sefa Ya ce wannan wani mataki ne da ka iya dabaibaye ayyukan fitar da kayan sayarwa daga Afirka zuwa sassan duniya. Saboda haka idan matakin canzawa sefa suna ya tabbata, tattalin arzikinmu na cikin mugun hadari. a faransa ne ake sa ran kafa injinan buga takardar kudin na eco sannan ita ce za ta kasance uwar ɗaki ga kasashen da ke karkashin wannan tsari lamarin da ya sa kasashen da birtaniya ta yi wa mulkin mallaka suka fara nisantar da kansu da wannan yunkuri in ji masana yadda faransa take mallaka arzikinmu don wai an sauya sunan faransa fa an maida shi eco kuma can daga wani waje bangare guda an ce kuma eco shine za zama kudin wato kasashe na bai daya na e-, ecowas kawai haka nan Nigeria da Ghana ba su yarda da wannan. kenan su ba sai yarda da karin tattalin arzikin su da kishin kasar su yarda su zo shiga cikin wannan dirba dirba ta banza ba yayiwa babu wani shugaban ɗaya da dagud na babu kawai abin gwadi shugaban kasar Cote d'Ivoire da Macron suna magana ana taɓi a kare shi kenan kenan wannan ma tana yiwuwa a ce ya yaudare su ne ka san yadda harkar diplomasiya take ba su iya fitowa su yi magana su ce gashi gashi. Jami'in fafutuka Abdul Alhaji Idi na kungiyar FSCN na kallon wannan tsari a matsayin wata hanyar raba kan kasashen Afirka ta yamma da nufin nufin cimma wata manufa. Ka san a turanci ne ake cewa divise premier ne shine faranshi ta yi amfani da watara kuma a wanga lokacin da ake watara shine shirgaba mai ci na kasashen nan takwas sai suka yi amfani da matsayin nashi da shi din. Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. Allah a gaida Sule Mummuni Barma. Duk dai a jamhuriyar ta Nijar, mabiya addinin Kirista ba a bar su a baya ba, don ganin sun gudanar da bukukuwan Kirsimeti a gobe idan Allah ya kai rai. Haruna Mamman Bako ya haɗa muna wannan rahoton. Kamar ko ina a faɗin duniya, Kiristoci na jamhuriyar Nijar na shirye-shiryen sallar Kirsimati. A garin birnin Kwanni an daɗe da shirye-shiryen wannan sallar a cewar Fasto Abubakar Musa, shugaban ƙungiyar Kiristoci ta garin birnin Kwanni. Shirye-shiryen na Kirsimati ko zan ce Noel muna fara ma tun sati tun daga wannan sati da ya fara har zuwa ƙarshen wannan sati. Banda muke fata shine muna fatan alheri zuwa ga dukkan 'yan uwa, ga uwayenmu da ƙannenmu da kowa. Wannan Kirsimati tana nuna muna tuni da haifuwar annabi isa wanda ubangiji allah aikuwa cikin duniya shine muna murna domin wannan haifuwa ta sa muna tuni domin ta abinda muke fata zuwa ga duka yan uwanmu muna musu fatan alheri kuma bari ubangiji ya tabbatar alherin sa a cikin kasa da kuma wannan gari na kwanni shugabanni duka ubangiji kuma ya bamu zaman lafiya da kwanciyar hankali wannan sallar ta kirsimati na zuwa ne a daidai lokacin da dukkan mabambanta addinai na jamhuriyar nijar suka haɗa kanunsu a wuri ɗaya domin addu'o'i wa sojojin wannan kasar da suka rasa rayukansu a ranar goma ga wannan wata na Disamba a gare Inates. A cewar Madam Maris Pelashi wata Krista da ke shirye-shiryen wannan sallar ta Kirsimati komi na tafiya cikin tsarin wannan sallar ba tare da wata matsala ba. Yanzu dai muna cikin shiri na sallar Christmas. Amma a nan bangare mu nan ko ne gaskiya sallar Christmas lahiya lona don babu wani bambanci na tsakanin musulmi da Krista. Akwai alaka sosai eh tunda wani dore-dore da duk abubuwan da za mu yi tare da mata musulmi ne za mu yi komi da komi kenan a nan bangare mu ba wata matsala muna roko Allah duk saura duniya kuma abubuwa su yi ta tayiya irin wanda yake tayiya nan garin kwanne sako wanda ya gire mu ga luma su yi muna addu'a mu yi shi lahiya mu kare lahiya Haruna Mamman Bako na birnin Kwanne sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Nijar ya Allah To gaida Haruna Mamman Bako. A Najeriya kuwa gwamnatin tarayya ce ta ba da umarnin bada belin tsohon mai baiwa shugaban kasa shawara kanar sambo da soki ta ba da damar a bada belin shi. Nasiru Adamu El Hikaya ya haɗa muna wannan rahoton. Ministan Shari'a na Najeriya Abubakar Malami ya ce ya bada umarni ga rundunar tsaron farin kaya DSS ta saki tsohon mai bada shawara kan tsaro kanar Sambo da Suki da jagoran zanga-zangar juyin juya hali Omoyole Shaware bisa ka'idar beli da kotu ta basu. Abubakar Malami a sanarwar da ya sanya wa hannu ya ce ya yi bitar tuhumar da ake wa da Suki da Shaware inda ya kai gaba da umarnin bada belin nasu. Ba kamar Shaware da ya yi 'yan watanni a tsare ba tuni da Suki ya cika shekaru hudu cif a hannun jami'an. malami wanda muka yi ta yunkurin jin karin bayani bayan fitar da sanarwar hakan bai samu ba ya sha bayyana dalilan rike da soki da hakan ya shafi laifin da ba a saurin sake wanda ake tuhuma kaje kotu kotu ta ba ka beli akan zargin a sati kudin makamai aka waye gari bukata eh, bincike ya taso na cewa a ah, ai ba magana sace kudin makamai ba ne da ka sace kudin makamai na asalin zai sace kudin makamai nan ka tauye ma eh, ainihin sojoji ma'auni game da abin da ya danganci samun makamai ka sa rayuwarsu cikin kangi waɗanda ya kamata sojoji su hita su ba kariya ka sa ta su rayuwa cikin kangi a sanadiyar rashin makaman nan eh, ainihin farar hula so rasa rayukansu sojoji so rasa rayukansu bukata ta kama ta abin bincike bincike akan abin da danganci salwantar rayuka har ila yau shikenan tun da an caje ka an ba shi kabeli akan abin da ya danganci sata ko kuma sama da fadi akan harkokin kuɗi bukata ta kama ta bincika kan salwantar rayuka sai ka yanke hukuncin cewa za a ainihin shikenan gwamnati ba za ta bincika ba saboda abubuwa ne waɗanda dole ba za ka yanke hukuncin da'a ko rashin da'a ba sai ka dide su a dunkule akan tsari irin na doka ta ta'allaka akan bin bahasin mu'amalolin shari'a har ila yau kuma ta ta'allaka irin dama wadda doka ta bayar na tuntubi hukumar yaƙi da cin hanci afcc don jin martaninta kan wannan umarnin kasancewar ita ta gurfanar da dasuki da zargin badakalar fiye da dala biliyan biyu jami'in labarun hukumar wilson ojeren ya ce ba a hannunsu da suki yake ba don haka za su jira tukun kafin sanin mataki ko bayanin da za su yi game da shawari masu shari na alakanta umarnin sake shi kan belin don matsin lamba daga turai da amurka ne nasura da maili kayan murar amurka daga abuja najeriya To a gaida Nasiru Adamu El Hikaya. Bayan sanar da sakin na kanar sambo da suki tsohon mai baiwa shugaban kasa shawara na tuntufi tsohon gwamnan jihar Sokoto Alhaji Attahiru Dalhatu Bafarawa wanda ya muna karin haske a kan sakin na sambo. To alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah babu wani ah, hasashe da za a yi a ce an gode ma Allah bayan a ce an gode ma Allah ba abin da mutum zai cewa waɗannan abubuwa da suka ah, same shi daga Allah ne a matsayina ni dai Allah ya kaddaro ya shiga cikin wannan ya sa cikin daɗi a rayuwar shi ya cikin wahala alhamdulillahi yau shekarar shi hudu ya ɗauki hukunci kuma Allah ya bashi lahiya ba a taɓa cewa kai shi asibiti ba wannan shine abin da mutum zai ƙara gode ma Allah kuma a tabbatar cewa shi musulmin gaskiya ne ya ban komai ga Allah saboda haka babu wani hasashe ya wa Allah godiya ya sa cikin wannan kangi kuma shi shi cikin wannan kangi to yanzu wannan beli da aka ba da shi a kuna ganin da cewar za ku ci gaba da bibiyar kadin wannan shari'a kenan a kotu an ba da shi beli da ba an ba da shi beli ba da shibeli ba an ce an sake shi bane an ba da shi beli don ya shirya ya kare kai ne da da aka yi mashi saboda haka ba wai an ce da an ba da shi beli ba an sake shi a'a tuhumar da ake mashi zai zo ya kare kan shi abin da ake tuhuma gare shi to waɗannan tuhume-tuhume da ake yi akan shi akwai gaskiya ko ko dai kawai a gwamnati ce take amfani da dama da take da shi to tun da magana na kotu ai sai a je a ga gaskiyar abun in eh, shi na da gaskiya a gani ba shi da kuma sai a gani tun da magana na kotu ba wanda zai yanke hukunci sai kotu ga masu kai kara su kai karar abin da ake yi shi kuma ya je ya kare kan shiga abin da aka zarge shi a wannan madafa da kuke yanzu menene kira da kuke da shi ga gwamnatin tarayya dangane da wannan abu da ake bibiyarsa ai kamar da ce maka ita gwamnatin tarayya ta gama nata aiki ana tuhuma ta yi ana zargin shi kuma an ba da shi beli a gwamnatin tarayya ta ke ta sake shi yanzu kuma cikin cin ubangiji Allah sa ta sake shi saboda haka yanzu shi shiri ne ya je kare kan shi ka zargin da aka yi mashi Toma sauraro yau mun so mu ba ku dama ko ce muna za mu ba ku dama ku kira ku yi mana bayani akan yadda kuke bikin Kirsimeti sai kuma gashi gwamnatin tarayya ta ba da umarnin sakin samba da suki shi ma za mu so mu ji ra'ayinku a kai kama mu buɗe layinmu. Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To samu kiranmu na farko daga jihar Bauchi wake magana. sunana ayuba garba imam daga kafin madaki a jihar bauchi to mala ayuba muna jin ka to alhamdulillahi game da sake samba da suki lallai za mu ce wannan abu mun yi murna kwarai da gaske kuma muna fata duk wanda kotu ta ba da umarni a sake shi lallai muna so gwamnati ta bi doka ta sake shi wannan shine zai kawo zaman lafiya da kuma haɗin kai sai kuma maganan kirsimeti da za a yi gobe fatanmu shine allah ya sa su yi lafiya a kuma kare lafiya a duniya ma ga baki daya na gode mai magana a yi magana ayuba bar mu tafi jihar naija wa muke da shi kuma ibrahim mai wankin hula garin mai gode a kimba to mala ibrahim muna jin ka to gaskiya alhamdulillah da kuka ba mu ra'ayi mu bayyana ainihin albarkacin bakin mu game da ainihin sake shi da sokin nan eh. to dama mu gaskiya a najeriya ba mu taba jin an hukunta wani babba in dai yana da rayuwar shi abin da mutum iya zai yi a najeriya nan inda aka ce babba ne ba za ka taba jin an hukunta shi ba eh. domin saboda ga masu laifuka nan da dama a najeriya nan kudu da arewa yamma da gabas amma ba ka taba jin an hukunta su hmm. ga shi gaba ɗaya ƙasar ta bi ta lalace kuma sannan ainihin su kiristoci muna musu murna da wannan ranar ke tafi gobe allah maimaita mana kowa ranar ce ta su kaɗai mu ma ta mu ce wannan ranar ba wai ta su ci bashi su kaɗai. to mun gode malam ibrahim Ramu tafi garin gwamna wake magana. Shagon Bello Sokoto ne daga nan Kaduna. To Malam Bello muna jin ka. To alhamdulillah mun gode ma Allah mun gode ma ƙasar Amurka. Saboda wannan cikin da suke wallahi matsi ne daga Amurka. Wallahi gaskiya mun gode ma Allah mun gode ma Amurka. Allah ƙara jagoranci shugaban Amurka gaskiya mun gode. Allah taimaka mana ubangiji Allah ya shi kuma da sulki da zai ci abubuwan kuma ya bai kansa saboda zargin nan dan da an bata mai suna ne kar. To mun gode Malam Bello bari mu tafi jihar Nasarawa ke magana. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa ke magana. Kana lafiya kana magana da babawa eh, mai agogo ne na cikin garin gita ta Karo local government na Nasarawa state. Cewa malam babawa muna jin ka. Wato ina so na yi magana a kan shi yi eh, sambo da su a gaskiya fi sabila kowane kasa dama tana da adalci irin wannan to ina kira ga reshi cewa to yayi kokari ya bi doka saboda a gaskiya gwamnati ta yi adalci kuma ta yi bincike duk wani bincike da aka gane da cewa akwai akwai kudaden gwamnati waɗanda ya kamata a ce an yi aiki da su ba a yi ba to a yi kokari a karɓo waɗannan kudade a yi aiki da shi ya kasance talaka yana yana gani kuma ina so na yi eh, addu'a ga kristawan eh, najeriya allah ubangiji ya ƙara haɗa kanmu ga gaba ki mu fa na lafiya na gode. mun gode bari mu tafi asaba wake magana. Salamu alaikum kuna magana da Ibrahim Obajana. Mala Ibrahim muna jin ka. Eh, wato gaskiya ra'ayina shine akan sakin samba da suki. Eh. A matsayin mu na talakawa da aka kashe mana al'umma da kuma sojojin mu masu ba mu kariya. Gaskiya ba mu amince da sakin shi ba don haka muna kira gwamnati a hukunta shi domin ya zama izina ga kowane mai aikata laifi irin nashi. To mun gode Malam Ibrahim bari mu koma jihar Kaduna wake magana. To a Dr. Yusuf Ali dai barka da lasariya. To barka ka dai Malam Murtala. Sunana Murtala ne na kiran ku daga garin gasa a Kaduna tarayyar Najeriya. Muna jin ka. To a wannan saki na bawan Allah nan mun ji daɗi tun da mun daɗe muna ce kuwa dama. Tuntuna ma muka ga muke ta tunanin a sake shi duba da yadda muka ga an saki shi wannan tara taratin nan ne na ipop din nan muka yi kira to akwai sauran wasu bayan allah da muke ga dama kotu ta ba da cewa a sake su to muna fata ita gwamnatin tare za su ci gaba da daraja a umarnin kotu kuma su yan omi kiristoci na duniya muna fata za su bikin kirismeti lafiya a musamman masu juli gresham su grace da sauransu na ma'aikatan ku da fata za ta shi lafiya to mun gode malam murtala har yanzu dai muna so ku kira ku ainihin bayyana muna ra'ayoyinku dangane da wannan to muna da kira daga katsina wake magana daga jihar katsina kuna tare da mustapha mai shayi angon lami da bakwai jihar katsina direban dangote to malam mustapha muna jin ka to mu dai kamar yadda muke tunani yadda kotu ta kwaso da adalci a kasar nan kamata ya shi ma kan shi shugaban kasa da sauran jama'a shugabanni a ma makasa adalci kamar yadda muka gani haka kasa ta ci gaba da sauran abubuwa kamar shi ma malam ibrahim azazzaki kamar yadda muke gani in shi ma zai biya hawa kan shi kasa ta tafi da haka muna fatan allah ba mu adalci kamar yadda muke gani an faro yanzu to mun gode to bari mu tafi jihar gombe wa ke magana a gombe jihar gombe kana jin mu Malam na Gombe. Eh, kana magana da Alhaji Malam gari Marke. To Alhaji Malam muna jin ka. Eh, yadda wannan ba Allah Ubangiji, ‘yan Allah, Allah sa dai abubuwan da aka yi dai a sake shi, domin shi ma kasa ƙasa ne. Duk da ya yi laifi dai, da ya kamata da eh, tun da an ɗauki beli, an ba shi beli da shi ne dai abin da nake son faɗa kawai shi ne to mun gode bari mu tafi jihar yobe wake magana sunana alhaji umar mai kaji ya kusko local government yobe state to alhaji umar muna jin ka wato ni um, ra'ayi na cikin wannan kama dusukin nan eh abin da ya kamata a duba duka ɗan najeriya kowanne ne da wanda ke cewa ɗaure ziki da wanda ke cewa take shi a duba fuskar ta kowane fuska eh. duk wanda aka bashi wani mukami a kasar ne ya rike in za a bincike tsakanin sai Allah sai an kama shi da laifi eh. saboda haka cewa a daure da suki ma cewa a daure da suki nan ba su yi ma su adalci ba eh. a bincike shi da an riga an ba da belin sa a zo a bincike shi a wajen shari'a in ya da laifi sai a kunta shi in ba da laifi kuma sai a bashi to mun gode malam na karshe to ya ka abin da za mu dauka kenan To ma saurare muna godiya ga duk waɗanda suka samu damar bugowa gobe ma rana ce yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau da jamhuriyar Nijar inda ake ci gaba da fafatawa a mako na goma na wasannin kwallon kafa na Super League na kasar AS Police ta birnin Yamai ta sha kashi a hannun Salis Sporting Club ita ma ta Yamai da ɗaya da nema. AS Duan ta Yamai da AS Fan ta Soja ta Yamai an tashi bin kare bin da mu ba wanda ci wani banza da banza AS Garda National de Niger ta ɗaya da ɗaya da Olympic Football Club ita ma ta Yamai. racing football club ta bukoki da as e gendarmerie national dukkan su ne mai an yi ɗibi dahuwa in ɗibi gashi banza da banza urana ta karɓi bakuncin as nijelek ta mai a can Arlet jihar agadas inda aka tashi banza da banza adar ta tawa ta sha kashi a gida a hannun as sony dep ta mai da ciɗe da nema sai espoir ta zandar da ta make jangwarzo football club ta maraɗi a birnin zandar a stade lawan didi da cibiyu da nema a waɗannan waɗannan wasanni na kwallon kafa na Super League ta jamhuriyar Niger, Yanzu haka dai club ɗin US Gendarmerie National shine ke kan gaba da maki 23 sai AS Guard National du Niger tana ta biyu da maki 20. Ta uku AS Sonidep ta yi mai da maki 20 sai ta hudu AS Duan ta yi mai da maki 18. Sahel Sporting Club ta yi mai tana matsayin ta biyar da maki 17. Maki 17 shi aga agga is fan ta soja ta yamai yayin da is police ta yamai tana da maki goma sha biyar olympic football club ta wambirin yamai tana da maki goma sha ɗaya matsayin ta takwas sai shangwarzo ta maraɗi tana matsayin ta tara da maki goma irana football club ta arlet jihar agades tana ta goma da a maki goma sai adar football club ta tawa tana ta goma sha ɗaya da maki takwas maki takwas a is nijilak ta mai a matsayin ta goma sha biyu yayin da a can ƙasa racing football club ta bukoki tana matsayin ta goma sha uku da maki takwas sai bundi ita ce espoir football club ta zandar tana matsayin ta goma sha hudu da maki goma sha biyar idan muka lega a bangaren hukumar kwallon kafa ta nahiyar afirka caf ta hiddo jadawalin sunayen 'yan wasan da za su samu tukucin zama jarzatattu a wannan shekara ta 2019 nasara da dai sama shine Sadio Mane dan kasar Senegal da ke buga mahar Liverpool yayin da Mohamed Salah takwaransa na Liverpool din dan kasar Misira shi ma sunansa ya bayyana sai na ukun su shine Riyad Mahrez dan kasar Algeria wanda ke buga ma club din Man City na kasar Ingila shi dai Mohamed Salah shine yanzu haka ke rike da wannan kambe sai dai a wannan shekarar ana tsammanin abin nan da Hausawa ka cewa tsakanin 'yan wasar guda uku ba a san macito ba sai miya ta ƙare ita ko kungiyar kwallon ƙafa ta liverpool ta ƙasar ingila ana iya cewa ta taka bajimta a ƙasar japan na a wasannin ƙwallon ƙafa na club club na duniya inda a wasan ƙarshe da ta yi da flamengo ta ƙasar brazil ta yi nasara ci da nema wanda ya tabbatar da kungiyar ta liverpool ta ƙasar ingila yanzu haka a kasancewa a kololuwar club club na duniya a fannin wasannin ƙwallon ƙafa haruna mamman bako na birnin kwanne ne sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Nijar. To a gaida Haruna Mamman Bako yanzu kuma ga labaran duniya amma wannan karan a takaice. jami'ai a afghanistan sun ce 'yan tawayen taliban sun kai hari a wani sansanin soji da ke arewacin lardin balk inda suka kashe sojojin afghanistan akalla bakwai baya ga wasu shida kuma da suka raunata yau dinnan talata ma'aikatar tsaron kasar afghanistan da ke birnin kabul ta ce wannan harin wanda aka kai da tsakar dare an auna shi ne kan wani sansanin sojin da ke lardin daulat abad wanda ke samun kariya daga gamayyar sojojin afghanistan da jami'ai daga cibiyar leƙen asiri na tsaron ƙasa ma'aikatar harkokin wajen amurka ta janye jakadan amurka a zambia bayan da ya yi matukar caccakar wannan ƙasa ta kudancin afirka saboda jefa wani ɗan luwaɗu kurkuku da ta yi shugaban ƙasar zambia ɗin edgar lungu ya ce shi fa yanzu uh, baya ma so ya yi aiki da wannan jakadan amurka ɗin mai suna daniel foot don haka sai ma'aikata harkokin wajen amurka ta ce yanzu aikin shi wannan jakadan ba zai mayu ba saboda yadda shugaban kasar zambia ke daukar al'amarin To masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo karshen shirye-shiryen namu a wannan dare naku sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu gobe za ku ji sauran abokan aikinmu ɗauke da wasu shirye-shirye. Yanzu a madadin abokin aikin tawa da ta taya ni gabatar da shirin Hadiza Kyari da kuma wadda ta jagoranci shirin ta kuma ba da umarni Julie Lazarus Gresham da injiniyan namu na wannan lokaci Mr. Justin. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. da fatar ku tashi lafiya mu kuma mu ƙara sauni lafiya bis salam